jawabin da ya gabatar lauya mai shigar da kara barista usman baffa darazau a madadin shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar bauchi ya ce yusuf mai tamatuga ya yi amfani da shafukansa na sada zumunta ya ce yusuf mai tamatuga ya yi amfani da shu ya ce yusuf mai tamatuga ya yi amfani da shafukansa na sada zumunta wato facebook domin bata masa suna sabili da haka suna neman kotu da ta biya masa kuɗi sabida haka suna neman kotu da ta bi masa kadi da kuma biyan kuɗi naira miliyan dubu ɗari biyu a matsayin diya abin da muke korafi a kai shine cewa ya bata masa suna ta hanyar zuwa shafinsa na facebook ya yi zargin cewa shi audu sula katagun kamar yadda ya faɗa ya rubuta ne cewa audu sula katagun ina musa azare yake ka sani cewa in wani abu ya samu da shi kai za mu kama domin kace ce same ka a gwamnan lodge a abuja ranar alhamis ya ce yana tsoro daga baya muka ji an sace shi don haka kai za mu kama duk abin da ya same shi kaga wannan sai muka ga cewa wannan bayani da ya yi bata suna ne menene kuke bukatan kotu ko to mun shigar da kara ne muna neman da kotu ta hukunta cewa wannan abin da ya bata suna ne zubar masa mutunci a idan mutane ya nuna cewa shi kidnapper ne yana satan mutane don haka ne muke neman kotu in ta hukunta cewa lalle wannan maganganun da ya yi a yanar gizo wanda a ranar farko kawai an samu comment ma'ana sharhi na jama'a na bayan yin wani abun guda 29 a sakamakon wannan abun da ya yi ya kasance cewa mutane daga wanda suke ganin mutuncin audu sulaka tagun sun daina ganin mutuncinsa suna kiransa suna allah dai suna yana dan azarai ya sa an sace dan azarai kaga zubar da mutunci saboda sun yadda da magana da mai tamatuk ya faɗa ka duba matsayinsa a jihar nan dan takarar gwamna ne sakamakon haka ya jawo mutanen yankin katagun suka dinga gani da ma na wasu har wanda ma ba 'yan jihar nan ba suka dinga ganin laifin audu sula katagun suna ganin cewa me yasa zai haka ya yi amfani da damar su ya cutar da wani to don haka ne sai muka je kotu kotu ta wanke shi ta ce cewa lalle wani abin da aka bata suna aka yi saboda shi bai hakan ba bai shi yasa aka kama musa azare ba sannan kuma ta yi umarni a bada naira biliyan biyu wa shi audu sula katagun tigga ya bashi naira biliyan biyu na bata suna shi ma nasa ba sin lauyar kariya barista mustapha tafarki ya ce suna nazarin karar da aka gabatar kuma sun shigar da nasu bukatun yanzu ai sun riga sun shiga da kara kuma mu kuma mun reply ɗinsu. to da kuka je kotu menene ya faru yau abin da ya faru ba mu yi within time ba hmm, akwai yawa lokaci ba yawa so mun kawo application don a ah, ba mu permission mu yi filing to so application din ne muka yi moving yau court ta granting a halin da ake ciki alkalin kotun aliyu baba usman ya dage sauraron karar sai ranar 12 ga watan gobe abdulwahab muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya